a tambaya ta farko tana cewa idan na san lafiya ta lau bayan gwaje-gwaje tambayoyin an da sauran da ba a samu muna kira ga mutane su yi zauren malam da shirin nawa a group na wasu insha Allah za a ba da malam za mu ba shi damar an ka tambayoyi guda biyu ko kuma da shi ma zai an ka guda biyu tambaya ta farko zuwa ga malam Ya ce idan ni na san lafiya ta tsalau bayan gwaje-gwaje a yi fita mabambanta to zan iya aure duk wacce na ga ma ba tare da ta yi wuri ba wannan ita tambaya so na farko dai ba na za ka shawarar haka saboda dalilai guda biyu duk gwajin da aka yi maka fara, biyu nuna cewa an gwada ka bana za a samu sakamako iri da domin ana iya samun canje-canje a tsakanin kwana bakwai shi yasa akwai wuraren da za a ce za ka sai ka zo da shaidar da ke nuna an ma gwaji kan kaza da kaza da kaza zan yi tuna shekara uku da ya wuce za mu tafi indiya ba ma dai samu tafiyar ba a takaice amma gwaje-gwajen da aka yi mana wato ni dai ba a taɓa mai irin wannan ba tun da sai da aka tsaga har baya na. har baya sai da aka tsaga da ainihin wato sabuwar leza aka ɗan yanki fata aka ji aka wani gwaji suna iri to amma ko a banan nan a kan shirin wata tafiya da muke yi wanda insha Allah hudun za mu yi wasu ma daga cikin mutum uku mu uku ne biyu ma riga sun tafi suna kairo yanzu ta wata bita ta wata biyu da za su je ko in ce za mu je ni ina ganin sai nan da wata biyu haka zan tafi na waɗin ainihin dukkan gwaje-gwaje su da aka yi manta da cewa kafin sati uku da wannan zuwa mu ba da takardu ɗin ni na yi gwaje-gwaje da yawa saboda neman wata visa ɗin kuma daban hiv hepatitis wane ne wane dun na yi amma ba za su yadda da wannan ba saboda ana iya samun canji al'amarin jini kana cin abinci kana kwanciya kana rama sama a najeriya da al'amarin da ya shafi kula da lafiya yake da karanci kwarai dole kar ka ɗauka wai lafiyar kalau lafiyar kalau a ne kila ka san blood group ɗinka zai canza ne o positive saboda haka dono ne ga kowa don haka na san wannan bai canza genotype zai canzawa amma ana iya samun kuskure kamar yadda na ambata a baya ana iya samun kuskure amma dai na ya kai guda goma ina na aa don canza kenan zan yi auren kowace inda ta bangaren genotype to amma sauran cututtukan ba hiv ba hepatitis ba da sauran waɗansu nau'o'in cututtuka da ake gwaje-gwaje saboda haka kai kanta tarka dogara tarka runku da cewa kana da lafiya ballantana ita tun da magana ba ta jina ta bane kare yayi magana ce ta waɗansu gwaje-gwaje mabambanta don haka ba na ba da shawarar haka in dai ya yiwu a ji a yi wannan gwaji irin waɗanda suka dace ɗin ba kowanne ba Allah ala tambaya ce tambaya ce lura da suka me za a ba mu shawara da shi a lokacin da na fahimci wadda zan aura tana da wannan cutar ta cuta ta masu cutar aljanu kenan ko ta sa cutar farfadiya dukkan suna daga aibobin da idan baka san da su ba kai aure kana da zaɓi domin za ka hana jin daɗin aure ko walwalarsa kamar yadda ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala ya isharar shi a azabi ma'ad wanda mun kawo nasu ma tare da fassara kuma kana da dama idan ka sani daga bayan bayan kai auren ka ce za ka haƙura a nemi magani ko ma ba a samu maganin ba ka ci zama da ita wannan ba matsala zaɓi yawanci uyubu zaujiya wannan duk gaba ɗaya zaɓi ne ake ba mutum to amma idan kafin a yi aure ne ka sani to shawara ita ce ka taimaka wajen neman magani domin kai ma a gidanka ana iya samun wannan to ya kamata ka tausa in ka zama irin wannan ka ɗauki matakin ganin cewa an samu magani da izinin Allah da Allah ya sa aka samu magani ta warke gaba ɗaya tunda ana warkewa ga shi kenan sai ka aure ta idan ba a samu magani gaba ɗaya ba abin ya sauki ina ba da shawaran ka aure ka, domin ba wani abu ne wanda yake ba za a iya ne sa ba idan kuma abin bai samu wato ba a samu wani sauki ba don ana samu haka zama jaraba kuma to wannan kana da zaɓi kana dama ka fasa a dalilin wannan kana kuma da dama ka iya aure ne domin shi wannan galibi abu ne da ke da alaƙa da kai da ita bai fada wa ɗaya bai fada wa ba a gado da sauransu duk da cewa farfaɗiya wasu sun ce ana iya gado likita haka ne wai wasu sun ce ana iya gado ciwon abin epilepsy to amma dai ina ganin kamar ba wani tabbaci akan wannan ana iya ko to akwai wannan dama bayanin da malamai kici ana iya ba to amma dai za ka iske ba wai ya shahara ba ne kwarai da gaske bisa wannan mutum na iya auren ko da ma farfadiyar ce wadda ta ma bi muni akan ainihin matsalar aljanu saboda haka ina ganin abu dai na farko a nemi magani kuma ka taimaka wajen neman magani sannan abu na biyu ina ganin ana iya tawakkali ga Allah akan ciwon aljanu a wurin mace kar a ce ba za a aure ba a dalilin wannan amma sanin ka da shi zai taimaka domin za ka san irin matakan za ka ɗauka kuma za ka san irin ɗawainiyar da za ka ɗora mata da wanda ba za ka ɗora mata ba idan kuma aka zo neman yar mutum aure tana da irin wannan lura ya kamata ya sanar cewa to tana da matsala kaza ta yadda wanda zai aure ta aure ta kan haka ba sai an yi auren bayan tsantsanin lokaci a kawo maka ya ce ba za a ci gaba za a iya ci gaba zama da ita ba a dalilin wannan lura wanda aka koyi da a bayyana ba dama a tsarin shi ne ake malam zai an sa tambari guda biyu a wannan gabar za mu sallami malam kasantuwar kamar yadda nake yana da tafiya mai tsawon wace fatan allah ya kai shi lafiya kuma allah ya dawo da shi lafiya kuma wannan muhadara da ya zo gabatar allah ya ba shi lada da mu da shi gaba daya malam muna masa fatan alkhairi allah ya yi lafiya allah ya dawo da kai lafiya tambayoyi gida da wani jami'in kuma likita shi ne an samu tambaya da farko ya tambaya ya ce lura da ana iya samun kuskure lura da ana iya samun kuskure a sakamakon gwaji wa ya kamata ya mamuci gwaji wa kuma ya kamata ya mamace gwaji Salamu alaikum. Ah, akwai wani ɗan clarification da zan yi wanda mana ya faɗa. na riga na faɗa na ce hepatitis b is 10 to 20 percent cikin society hiv kuma is just 3 to 5 percent so uh, possibly bai gane abinda da nake nufi hepatitis b yana nan da yawa in aka gwada shida hiv amma bodin din hiv wahalan hiv da kuma nakasan da yake kawo compared to hepatitis ya fi hepatitis duk da volume din hepatitis da burden din shi a society yana da yawa wannan clarification din nake so mutane su sani hepatitis ya fi yawa wurin 10-20% na mutane suna da shi hiv is just 3-5% amma saboda matsalar shi da raunatawan wanda hiv yake yi shi yasa aka fi bashi muhimmanci a some society sa'annan magana nan na wa ya kamata ya gwaji ai ba wai haka kurun ake oke ba haka kurun kawai wannan zai je ya nashi gwaji wannan ya je ya nashi gwaji akwai sharaɗi sharuɗan shi ne rana ɗaya a wuri ɗaya the same mutum ɗaya shi zai ɗin kuma kowanne sai an yi rubutu a jikin abin da za a sa jinin da kome kuma ko an sanyi mutum ɗaya shi zai yi ranar test to magar gwaji akwai mataki-mataki akwai simple gwaji ana kiran shi akwai gwaji na gaba ana kiran shi to in ana yin irin wayannan gwaje-gwaje wanda yake dauke da nau'i na mutunci da zamantakewa akan yi confirmatory test kuma ba wai haka kurun ake daukar zuwa a rana ɗaya za su zo yadda suka zo za a zaunar da su a gaya musu kuma kowannen su ji da wa za mu fara muka fara da namiji an duba jininka kana da kaza kana da kaza kana da kaza amma ba kun haka ake fara ba sai an gaya wa mutum Sai mutum ya samu wannan kaza ba wai rayuwar shi ya kare ba ne saboda wani kana gaya mishi abu sai faɗi wani kila ma ba za a samu rai ba ke saboda haka labari ne wanda sai an rarrashi zuciyar mutane kuma shi sa ba a son ma kowa ya yi wannan gwajin kuma ba shi sa ba a son a yi gwajin a ko'ina sai a kwararren wuri kuma duk wani sakamakon gwaji da ya zama da ya je ya dawo ba daidai ba wanda ya yi gwajin nan sai ya faɗi dalilin da ya sa aka samu aka ki a wannan gwaji in kuma bai bi yadda aka ce a riba wallahi ta saboda haka saboda rayuwar mutane ne da mutuncinsu ake amfani da shi abin da ya sa wasu testin ake yi ko da a bisa bayan gida ko a ba wani ya je ya yi ya dawo ya sa hannu shi ya sa irin waɗannan gwaji suna da mataki kuma bayan matakin in result din ya fito ba wani mutum da ya kawai yake sa hannu ba a ya gani sai ya kawai na gaba na gaba ya gani sai ya kai har ƙololuwa saboda duk lokacin da abin ya tashi fitowa sai ya fito da kowa saboda haka da gwajin da ba da eh, sakamakon gwajin zama ake yi tambaya ta kashe ne shi wanda ya ce don allah a yi mana bayani game da kasance b da c hepatitis ciwo ne da b da c nau'i ne na wani virus shi hepatitis b din abin da ya yasa ake kiransa hepatitis sun fi shafan hanta kuma an fi samunsu a nau'i na jini amma saboda yakan hayayyafa sosai yakan shiga ta secretion kamar har da mani da kuma wasu nau'i na abinci saboda haka kaga za a iya samun shi ta hanyar jima'i za a iya samun shi ta hanyar in an ba da jini shi ya sa ba wani jini da ake badawa sai an yi wannan gwaje-gwaje suna da wani um, suna da abin da ake kira incubation period daga lokacin da mutum ya same su zuwa lokacin da mutum zai fara nuna alaman ciwon yakan kai daga wata uku zuwa wata shi. wasu shi ya hepatitis yakan yi sati me za ku fara da shi kasala ciwon jiki da wani amma tun da hanta yake taba abinda yake biyo baya shi ne hantar nan shi yake lalata sinadarin jini wanda ake kira red blood cell in sun shigo shi yake daukar sinadarin ya sa a wuce da shi koda a ce in ciwon na ya samu hanta abinda za ku fara gani bayan wannan rashin zazzabi da amai da suwa ne ne shine za ga idanu ya dan fara canza zai koma kamar ruwan kwai kamar wannan igiyan daga nan shi zai dinga kashe wannan hantar matsalar shi shi ne wani sa'i sai ya kwanta wani sa'i sai ya taso amma ko da yana kwanciyar yana nan yana shan ruwa hanta baya rugujewa gaba daya sai an samu sama da kashi 60 na hanta nan ya lalata kuma mai ke faruwa in ya kashe kwayoyin hantar su kwayoyin hantan ba sa ƙara reproducing su zama ƙwayoyin hanta sai dai su zama abin ake kira fibrous saboda haka ƙwayoyin halittu ne na hanta sun sun mutu saboda wannan hepatitis din ba da shi ake replacing ɗinsu ba saboda haka sai ta ga a hankali hantan yana motsewa yana jayewa dan daga gefen dama hanta yake shi yasa duk lokacin da ake suspecting mutum yana da hepatitis za a ga an fara buga nan ne zuwa ƙasa akwai abin da ake kira liver fat ana son a san me yi tsawon shi wannan hanta to yawanci santimita goma sha ɗaya zuwa goma sha amma in aka wannan hepatitis ɗin yana tafiya tun da na gaya muku shi kwayoyin hantar in sun mutu ba wasu ne ke tohuwa ba maimakon su su tohu sai wani abu da ake kira tissue shi kuma jayewa yake yi sai ya sa hantar ya zama ya mutu sai ya zama kayan saboda haka kuma hanta yana da amfani sosai yadda kan koda shi ke tace poison shi ke yin kaza saboda haka za a ga cikin mutum ya fara kumbura kafar shi ya fara kumbura wani sai sai da ya fara aman jini saboda mai saboda jini ma sai ya ta hanta saboda tattace wani abu so in ya mace wannan fiber tissue din jini ba zai iya bi ba wani sai sai ga mutum ya fara ah, aman jini da abubuwa amma yawanci idanuwa za a ga ya zama yalo da kuma hancin baya iya ɗaukan ɗawainiyar cire guba shi yasa za ka ga in lokacin ya yi za a ce kada ya ci kwai kada ya ci mai kada ya ci kifi kada ya ci kifi kada duk wani nau'i na protein tun da zai dorawa hantar nauyin tace zai saboda haka sai ga za a ce kada mutum ya ci shi kawai a dinga rarrashin wannan hantar ana ba shi glucose yasa za a akan ce wasu su share rake in suna da wannan abun su sha masu natin saboda hantar ya samu ya dan kuma shi magana da ta ko mutum ya rasu in aka binne shi yana iya zama da wannan ciwon shekara ashirin yana kushewa shi yasa wasu suka ce ya fi hiv fitina saboda shi ya hiv da ya fito in dai bai samu environment mai kyau ba mutuwa ne amma shi ko wannan ko an jinna mutum yana ke shekara ashirin yana ƙarƙashin ƙasa amma hepatitis cikin bai mutu ba kuma amma ba kowa ne wanda ke da hepatitis sun yake graduating zuwa wancan ba don yanzu a cikin society na najeriya kashi goma zuwa kashi ashirin na 'yan najeriya da a people amma akwai gwaji da ake yi a gani yana kwance ne ko kuwa da yana tafiya shi ne kawai abin gashi mutai shi yasa yanzu wasu suka shiga da shi cikin sexually transmitted disease ko transmittable disease saboda mai saboda ana fitar da shi a mani ana fitar da shi a wasu nau'i na ba dai abu likitoci ma ta nan cikin mutum ya mutane shi ko ga zai zuki ga kafin Allah ya samu dace Allah ya samu albarka to kasantuwan yadda lokaci kuma na tabbata mun ji daɗin wannan muhadara kuma mun fahimci da ita kafin mu yi abubuwa muna da abubuwa guda uku da za mu gabatar kuma wannan taro wannan zama an shirya shi za a zama shi ƙarfe bakwai da minti ashirin da biyar yanzu mun samu ƙari na wajen minti goma to da abin da za mu yi za mu yi a rubuce akwai tsokaci za mu kira mutane guda biyu su gabatar sannan akwai matsaya da za mu ɗauka na wannan zama saboda mutane su kuda abin da wato zaman ya zartar kamar da muka daga bakin malamai sannan abu na ƙarshe za mu kira malam bashir lawan domin ya zo ya yi godiya a rubuce za mu kira sarkin jirgin dukun ya dan yi tsokaci na minti ɗaya zuwa biyu daga nan akwai sanarwa da mutum ya biyu